الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينزل نكي مغانا magana muna ainihin wato sha wato bakwai ne ko sha takwas ga watan rabi'u sani a jumada al'akhira ko jumada asaniya hijira ta annaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda in daidai da daya ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da daya kamar yadda muka yi magana jiya wanda suke aiko da gudunmawa ba wai sai karshen a'a shi karshen wata kawai tunatarwa muke wa mutane wanda suka ɗaukar wa kansu alkawari na wata-wata sai su cika abin da suka yi ma'alla alkawari amma ba shi yake nuna cewa ba za a dinga ba da gudunmawa ɗin ba so littafin tambihu ulil albab na babban malami shek malam habib Allah ya ƙara masa ainihin wato lafiya Allah ya ƙara masa lafiya malam habibu a wannan ita ce halka ta talatin da uku. mun fara maganan wane ne mawallafin littafin jawahirul ma'ani shine wa gulugul amani shine aliyu harazimi wanda shi shehu aliyu harazimi ifaɗa ice wannan littafi ya tattara shi ne da umarnin shehu tijjani bayan da ya musu umarni a farko cewa su yaga littafin shi kuma shehu ahmadu tijjani da umarnin annabi shi kuma annabi da umarnin Allah ya ce a tara wannan littafi na jawahirul ma'ani wanda suke da littafi a hannunsu a shafi na hamsin da biyu shi ne malin ya ce ya kulu sheikh inyas shehu ibrahim inyas yana faɗa an jawahirul ma'ani dangane da jawahirul ma'ani idan an duba za a ga littafin sa tambihul askiya fi kauna shek tijjani khatamul auliya wanda ina ganin kamar littafin an ba na manta ba yana nan wajen inda malam kiciro wannan hujjar tasa tambihul askiya wato faɗakar da masu hankali wajen kasancewa shehu ibrahim shehu tijjani shine khatamul auliya cikamakin waliyi كنز الأولياء في التوصل بأعظم الأسماء مطرب السامعين كان سمو الأماء عليه شباب أترى قول سي أني موش تشيني كيف هذا يكي تشي وإذا أردت الوقوف إذا كان سوك على قصرة من بحر علمه أكن يقول daga cikin wato tekun ilimin shi shehu tijjani shi ne ya ce maka ya ani a tijjani azzakiri wanda yake ainihin wato mai yalwa akan ce azzakir da ma'anan karima ko sharafin ko alin sannan farhana farin ciki ma ana cewa ka sannan mutumin da yake wasi ululumi yana da ilimin maka masu yalwa ana ce masa azzakiri الذي لم يدركه فيه أول ولا آخر الذي لم يدركه فيه لم يدركه فيه أول ولا آخر وأن واتو نفر كوكونا كرشي بس رزكيش باعتك ونن إلم فطالي كتنكاي كتاب جواهر المعاني والجامي ka je ka duba littafin jawahirul ma'ani da kuma aljami zaka ga wannan magana cewa shehu tijjani in kana so ka gane girman ilimin sa kankat ne to ka tafi jawahirul ma'ani indi shehu ibrahim inyas ya faɗi wannan karatu wa yaqulu shehu tijjani shi shehu tijjani yana faɗa an hadal kitab akan wannan littafi na jawahirul ma'ani yana faɗa in ji malam habibu yace kadiban wazura saboda ƙarya da kuma ƙirƙiran ƙarya din anna mu'allifahu wanda i wallafa wannan littafin da zo a wancan mai nace tarbiyu a iskiya ko to wancan magana ta baya ko sai yake cewa anna mu'allifahu mai wannafa littafin nan yace huwa rasulullahi bi qawlihi da faɗarsa shi at-tijani ya yace amarani sallallahu alaihi wasallama bi jam'i kitab jawahiril ma'ani annaba ne yawa shehu tijjani umarni ya tara littafin jawahiril ma'ani wa qala li yace min kitabi wato wa qala li annabi yace min inji shehu tijjani kitabi huwa wannan littafi na ne wa ana allaftuhu kuma ni na wallafa shi ba da ma kuntu umirtu bi tamzikihi bayan na kasance an mun umarni da in ya gashi wa musika kuma aka yayaga wa fi lafzin a wani lafazi wa jama'a na ta da shi saniyan karo na biyu to in ya tabbata kamar yadda shi malam ya kawo ku duba za ku ga namba ta 45 nan gefen da hudu al'afadatul ahmadiyya da mauridi sa'adatul abadiyya shi ma al'afadatul ahmadiyya din akwai shi a can wajen littafi ne alai shi ba sai ka kawo shi ba a shafi na 65 da shafi na 130 daidai wallabzu wa wadurratul kharida sharhu yaqutatul farida a mujalladi ne dai shafi na 111 anan aka kawo wannan karatu aka ce shehu tijjani ya faɗa ya ce jawahirul ma'ani littafin annabi ne annabi ne ya masa umarni ya ce ya rubuta wannan littafin ko wannan shine addurratul kharida din bugun ma ba guda ɗaya muke da shi ba saboda ko ta ɓaci an ga wani mujalladi hudu can wannan kuma mai bolin biyu ne amma mujalladi ɗaya da biyu da uku mai da a gan shi to kaga wannan shi ne abin da ya faɗa to jama'a don Allah ya za a yi a ci yanzu wannan littafi na jawahirin ma'ani ya komai shi nan mutane su gan shi mai komin shi nan kagan shi nan ba wai wannan littafin wai na annabi ne annabi ne iwa shi wuce jani umarni cewa ya haɗa wannan littafin kagan shi jawahirul ma'ani wato gwalagwalan ma'anoni wa bulugul amani da kuma kaiwa zuwa ga duk abin da dan adam yake guri wannan shine jawahirul ma'ani yanzu irin taɓargazar da ke ciki a ce littafin annabi ne kuma da umarnin annabi aka rubuta wannan littafin kai jama'a wannan karatu ba ya kamata a duba wannan karatu sai malam ya ce wa min huna daga nan ne fa ya tabayyana da ƙari zabe zai bayyana ga mai karatu mai hankali annan rajula shi wannan mutumin attijani in ji malam habibu sai ya ce kazzabu in dai ya tabbata akwai wannan maganan a jawahirul ma'ani ya ce annaba ne ice rubuta wannan littafin to makareci ya kazibu alallahi wa ala rasuli ya yi ma Allah ƙarya kuma ya yi wa manzan Allah ƙarya hunaka su'alin muwajjahun akwai tambayar da za a fuskantar ila atba'i hadar rajuli zuwa ga duk wanda ke bin sa li ya ta'ammalu don su lura fi aqwalihi cikin maganganunsa wa qira'atihi da kuma kirkirar karyarsa da Allah ba mamaki ya kuri ya fitar da su min gulmati daga cikin wannan duhu da suke ciki na bala'i ilan nuru zuwa ga haske na sunna da tauhidi mahiyar illatu wata illa ce li ajliha saboda ita ne amaran nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi umarni bi tamziqi jawahirul ma'ani yace a yaga jawahirul ma'ani fi awwal amari amri a farkon al'amari ba sun ce farkon lamari ba shehu tijjani annabi ya ce mar iya ga jawahirul ma'ani din wa ma hiya li hikmatu menene hikima allati li ajliha wacce saboda ita ne amarahu sallallahu alaihi wa sallama annabi ya umarce shi bi a'adati kitabatihi marratan saniya cewa isake maimaita littafin ya rubuta shi karo na biyu menene illa menene dalili sai malam yace saboda al-kufru kafirci wal khurafatu da kuma khurafat yaye yaye abinda hankali ma ba zai iya dauka ba sai ka gani yanzu mun sha karantawa gashi a muqaddima Abu Yazid al-Bastami yana cewa akhastum ilmakum kun karbi ilimin ku daga malaman zane ne mu kuma mun karbi ilimin mu daga Allah wanda bai mutuwa kai tsaye suke karban ilimin su daga wajen Allah sai yake cewa zandaka da kuma zandaka wal ilhadi da kuma ilhadi allati fi hadha kitabi wanda ke cikin wannan littafin hal min ma'qul shin yana cikin hankali yanzu yana cikin abin da ke ciki na kurakurai na banna cikin wannan littafi na jawahirul ma'ani banda magana cewa wanda ya karanta salatul fati ko ya karanta kaza ko kaza yanzu gashi nan anan wannan irin wannan bugu a shafi na ɗari uku da ashirin daidai ko a shafi na ɗari uku da ashirin daidai alfasul islami fi ilami sheka wa huwal kamil fi qawlihi kan nabi gashi nan magana cewa shehi akwai matakin da yake ka ya zama kamili kaman annabi yake a cikin al'ummarsa wa anna mubaya'atahu ka mubaya'atin nabi in kai masa mubaya kaman kama annabin baya ne da kaunin Hina iban anin nabi saboda kasancewarsa shi yake wakiltar annabi sai yace fa aqulu wa billahi tawfiq wa huwa al-hadi bi mannihi ila sawa'i at-tariq qala shaykhuna radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa anna bihi kama fi jawahir al-ma'ani a cikin jawahir al-ma'ani ne ومن أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ muridi. yana daga cikin sharuɗa manya wanda za su haɗa tsakanin shehi da muridi Allah yi shirika fi mahabbatihi ghayrahu kaka kuskura wajen shan shehi ka haɗa shehi da wani wala fi ta'zimihi wala fi istimdadi minhu ko wajen girmama shehi ko wajen samun madadi wala fi linqita ilayhi ko wajen yankewa zuwa gare shi wa ya ta'ammal ɗalibi zai da zalika wannan fi shari'ati nabihi a cikin shari'ar annabinsa fa inna man sawa rutbata nabihi duk mutumin da ya hada matsayin annabinsa muhammadin bi rutbati ghairihi min an wal mursalina da matsayin wani daga cikin annabawa da manzanni fil mahabbati wajen su wa ta'zim da girmama wal istimdad da samun madadi wal inqita ilayhi da kuma yankewa zuwa gare shi bil qalbi da zuciya wata shiri da shar'antawa fa huwa unwanun ala an yamuta kafir wannan adalin shi ne cewa zai mutu arni illa an tudrikahu inayatun rabbaniyatun bi sab'i mahabbatin ilahiyya sai idan kulawa ta Allah da san Allah ta riga ta gabata fa idza arabta hada in ka san wannan to falyakun al muridi ya kasance ma a shaykhihi tare da malamin sa كما هو مع النبي في التعظيم والمحبة والاستمداد والانتفاع بالقلب yadda kake jin kaman kana tare da annabi to haka ake so in kana tare da shi ka ji kamar kana tare da annabi ne fala yu'adilu bihi ghayrahu yadda baka hada annabi da kowa to haka shehi ma sanda kuke tare ka ji cewa duk duniya ba wanda ya kai shi ka dinga jin cewa in kana tare da shi kamar kana tare da annabi ne wa fi hadhihi al-umur wala yushriku ghayrahu fi ba zai shigar da wani zai musharaka da wani ba inta to dan Allah mun dai san cewa shi annabi biyayyarsa ga al'umma dole ce shi kuma shi malamin dole ne mutlak ta kowane bangare a'a ba dole bane ba wanda bin sa Allah ya ce man yutiqir rasula faqad ata Allah in ba annabi Muhammad ba to ne malam yake cewa a hal min shin zai yi a hankalce an yakuna Allah huwa allazi amara nabiyahu a ce Allah ne ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam bi ta'alifi da cewa a hada wannan littafin dan Allah mai saurare zai yi a ce Allah ne ma annabi umarni wannan littafin a hada shi zai yi zai yi hal hunaka kitabun yuqalu akwai wani littafi da za a faɗa a ce annabi sallallahu alaihi wasallama huwa allazi allafahu annabi ne wallafa littafin akwai wani littafi da za a faɗa a ce annabi ne wallafa shi aina uqulukum malam yace ina hankulan ku suke ayyuhat tijaniyuna ya ku yan uwan mu yan tijaniya alam ya'ni lakum shin dan Allah lokaci bai yi ba gare ku an ta ta'ammalu ku lura wata tafakkaru ku yi tunani an a ƙa'iri za'imikum akan waɗannan aƙidodin na shugabanninku wa imamikum da jagorancu ku kum da abokin da abin koyin ku wa ƙa'idakum da jagoranku li ta'alamu dan ku san cewa annahu kana min al-mutaqawwilina ala Allah wa rasuli in dai abin da ke cikin littafin nan kun yarda da shi kuma da gaske wannan magana cewa shehu tijjani ya faɗa ya ce annabi ne ya ce ya haɗa jawahirul ma'ani kuma annabi ne ya ce littafin sa ne kuma annabi ne ya ce ni na wannan fa littafin ta wannan attaqawul ne kirkirar ƙarya ne ga Allah kuma Allah ma a Qur'ani ya ce wa annabi walau taqawwala alaina attaqawul fi'ilin asalin qala ne ya qulu in kai masa ƙari sai ya koma qawwala ya qawwala masdarin shine taqwil idan kuma kai masa tsari ya koma ta ka kaga ya koma babin tafa'ala mun karanta da kuranan yana daga cikin ziyada idan aka yi mafi'ili a wannan babin li yadullu ala takallum shi yasa in kala katu daga mutum shi kuma ya ji ya janyo ayan nan ya dorawa hadisi bai san bambanci tsakanin kala ba da kawwala da takawwala takawwala yana babin takallum ne da annabi zai dora wa kansa a Eh, Abin da Allah bai faɗa ma ya faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da mun kama shi da dama ka gani hadhihi alfiryatu wannan ƙarya allati sadar wacce ta fito inda ya tabbata cewa an faɗa mu muna faɗa ne dan mu mun faɗa matsayin mu a baya To asali ma duk maganganun nan kamar da taqiyuddin hilali ya faɗa yace in zaka kyautata wa shehu tijjani zato zaka dauka bai faɗa ba amma su ba cewa suke ba a faɗa ba cewa suke ba a gane ba ne a gane ba ne kuma har yau su da suka gane sun ki fitowa su yi bayani ita wa'annan yara wa'annan yara da aka turo su su ba matsalan nan kariya wallahi su jira ai akwai abubuwan da har yanzu ban zo kansu ba ko ban ba akwai dalilin da yasa kuka je na ta malaman su fito ne su sun sani malamin ka zai iya fi na karatu ban musu amma ba dole ya fi na gaskiya ba in kuma aka zo in na bi shi gaskiya in aka buga in ya zo ya kara son zuciya ne sai Allah ya nuna wa mutane ƙarya yake yawa ta bakin ƙara a buga mana dan iyayenka ka gani an ta'alifi jawahirul ma'ani akan wallafa littafin nan na jawahirul ma'ani takfi za ta ishi kulla aqilin duk wani mai hankali mukhlisin wanda yake tsarkake aikinsa dan Allah zaki mai kaifin hankali fi basiratin ma'abocin basira an yi alama ya san cewa wa ya kana kuma ki samu tabbas annan rajula wannan mutumin attijani shi shi a mada tijjani waɗannan maganganun inda ya tabbata cewa ya faɗe su to malam ya ce kazzabun makaryaci ne ba ni nake faɗa ba ni fassarawa nake malam habibu shine in rubuta wannan littafi ya kazibu alallahi yana ma Allah ƙarya wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi wa manzan Allah karya kuma wannan magana indi ya tabbata akwai a jawahirin ma'ani annabi ne da umarnin Allah ya ce ya rubuta littafin kuma ya ce littafi na ne ni na wallafa shi inda ya tabbata akwai wannan maganan a ciki to wannan maganan ko shakka ba ma duk wanda ya faɗe ta makaryaci kowa ya kuwa sai albabul rabi babi na mawqifut tijaniyin min Allah matsayin kin tijjaniya akan Allah wa min tauhidi akan tauhidi wa ta'allumihi da kuma koyar da tauhidi din ko koyan tauhidi fihi a cikinsa akwai faslani fasali guda biyu al-fasl awwal fasali na farko mawqifuhum min aqidati wahdatil wujud matsayin su akan wahdatil wujud komai Allah ne kowa Allah ne malam yace wa min aqaidit tijaniyya yana daga cikin aqidun yan Tijjaniya. in ji malam habibu al-kufriya wanda suke kai mutum zuwa ga kafirci al-ilhadiyya wanda suke sa mutum ya karkace wa tafarkin Allah e itiqaduhum qudurcewar su anna jami'al kauni dukkan wannan duniya huwa Allah ta'ala e shine Allah wa qad warada zalika an shaykhihim wannan yazo daga babban malamin su Ahmad Tijani ya yana faɗa yana cewa fi hadal amur a cikin wannan al'amari idan nazara fi zatiki idan mutum yi tunani a cikin zatin Allah lam yara ahadan ba zai ga kowa ba lam yara illa ahadan ba zai ga kowa ba ba sai daya la yaqbalu ba zai karba ta'addudi ba walal ghayriya ko wa idan na fi Allah idan mutum ya yi dubi zuwa ga Allah kuma lam yara illa nafsahu ba zai ga kowa sai kansa ba wa idza nazara fi kulli idan mutum ya dubi zuwa ga kowane abu lam yara illa ma nazara fi nafsihi ba za ka ga komai ba sai abin da kai dubi a kankin kanka wa hada huwa al-mu'abbar wannan shine abin da ake faɗa anhu a kansa bil jam'il kulli shine tarawa na gabaki daya wal ittihadil haqqi da haduwar Allah subhanahu wa ta'ala wal mahwi al da kuma wa wanda aka tabbatar kaga wannan maganar da malam ya faɗa sai ya kawo sai ya ce me a duba littafin jawahirul ma'ani alladhi bi hamishihi kitabur rima wanda yake ainihin wato a sa akwai kitabur rima نقصة المكتبة الشعبية الباب الخامس الفصل الثالث فصل نأك isharatihi al alawiyya a mujalladi na biyu shafi na 82 wa wahirin ma'ani allazi yali yalihi kitabun rima in ishraf maktabatil buhus wad dirasat a mujalladi na biyu shafi na 155 wa wahirin ma'ani ta tahqiqul imam shaykh at-tijani ali sisi a mujalladi na nawa na biyu shafi na 140 da za a ga wannan kaga maganan da suke faɗa kullum suna cewa wannan aƙidar ƙarya ne babu ita to wannan ibaran da shi malam ya kawo a nan yake cewa shehu tijjani ya ce wa fi hadal amr idan nazara fi zatihi lam yara illa ahadan la yaqbalu at-ta'addud wal ghayriyya wa idan nazara fi Allah lam yara illa nafsuhu wa idan nazara fi kulli shay'in lam yara illa ma nazara fi nafsihi to sai a duba a gani maganan nan akwai ta a jawahirul ma'ani ko babu idan akwai ta mune ba magana larabcin ba to da Allah wani sai ija larabcin ibani ya ce a'a akwai amma ba ku gane ba ne ga abin da ibaran shehu tijjani take nufi a ciki kuma ga shi nan an kawo hammada ba'a guda uku yanzu mun sha kunnawa a nan wajen wanda zaka ga suna faɗa suna cewa komai Allah ne shi yasa muke cewa mutane su dinga bambanta tsakanin aqaidi aƙidar asha'ira wanda suke cewa Allah bai ko'ina da aƙidar waannan sufayen da suke cewa Allah yana ko'ina dama aƙidar Allah yana ko'ina daga nan ake gina cewa Allah kowa Allah ne sai ku duba ku gani shin aƙidar 'yan tijjaniya suna kan aƙidun asha'ira da suka ce Allah bai ko'ina ko ko aƙidar su Allah yana ko'ina ne ba sai na faɗa muku ba kun san malaman su da suka yi ta bada kariya ga wa huwa ma'akum aina ma kuntum da ma'anan cewa Allah yana tare da ku duk inda kuke to shine malam yace wa min hadhihi al-aqaid al-kufriyya daga cikin wa'annan aqidun da suke kai mutum zuwa ga kafirci qauluhu fadarsa shi shehu tijjani cewa al-kawn kulluhu huwa Allah ta'ala duniyan nan gabaki ɗayanta Allah ne فما wani abu wanda ba allah ba. با الله با يقول الشاعر حرما مواقينا فلن يبقى إلا الله lashe a gaibu ba wani abu da irage in ba Allah ba babu wani abu wanda ba Allah ba ma san ma mausulun saboda haka daga nan ba wani abu wanda irage wanda aka sadar da shi wala san ba ba irin ba kuma wani abu wanda ya rage wanda ya nisa wanda ba Allah ba tsakanin wanda ya nisan da wanda aka sadar duka ba wani abu wanda zaka ci wanda ba Allah ba kaga wannan yana ciki to wannan maganar ita ma da ya kawo sai ya ce a duba jawahirul ma'ani alladhi bi hamishihi kitabur rima لسكة المكتبة الشعبية الباب الخامس الفصل الثالث في إشاراته الألوية أمجلدين أقشافي نتريد همسن دأكو لجواهر المعاني الذي يليه كتاب الرماء إشراف مكتبة البحوث والدراسات أمجلدين نبي شافي نتريد ثمانين دشدا لجواهر المعاني تحقيق الإمام الشيخ التجاني علي سيسي في الفصل الرابع في إشاراته مجلدين أكو shafi na ɗari biyu da talatin da uku to yanzu wannan karatu da malam i ya ce maganan wahadatul wujud kaga dinnan ya kamata mu tsaya mu buɗa ta mu kakkawo misalai sannan ya ce wa min aqaidi wa minha al aqaid al daga cikin aƙidu na cewa komai Allah ne wanda ke kai mutum zuwa ga kafirci ya kula abul abbas ahmad tijjani قال ابن عربي الحاتمي hatimi كماتي يا kamata ya zama الحاتمي ا al-hatimi eh ba da wannan ابن عربي wannan سنا akwai tafsirin sa anan wajen mujalladi biyu gashi nan shi akwai tafsirin sa guda biyu na nan wajen a gani wannan tafsirin sa ne tafsir ibn arabi da haka zaka ga shi malam ya kawo shi da alif dalam amma asali ibn arabi babu alif dalam lam anan wajen al-hatimi sau tai da sun ce ana bambantawa tsakanin wancin ibn arabi din wanda izo da alifin dalam da kuma ibn arabi wannan wanda babu alifin dalam wannan tafsiransa ne guda biyu ibn arabi wannan kuma diwanin sa ne to wala ba mu samu lokaci ba wadan mu tsunduma cikin diwanin nasa mu dinga kawo baituka har da wannan wa yake da suna sai na duba diwanin sa shi ma akwai to me yake fada yake cewa <coughs> wai hina laqiya sayyidina hina laqiya sayyidina haruna alaihi salam قال ابن عربي الهاتي ابن عربي الهاتمي حين لقي سيدنا هارون عليه السلام صلى الله عليه وسلم هارون kaga maganar cewa sun haɗu da haruna ita ce ƙarya ta farko ke tunda ba sun gina cewa mata da linnabi kuma ya juzu linnabi mu'jiza tan bai juzu an ya kula da wali karamatan saboda annabi ya yi mi'iraji su ma waliyai suna yi shi na annabi mu'jiza su kuma na waliyai karama haka ba ake yi ba to ina ganin ko a mi'rajin ne a can aka haɗu da annabi Musa da shi ibnu arabi wallahu a'lam sai yake ce masa wassalamu alaihi sayyidina haruna alaihi salam qultu lahu sai masa ya nabiyallahi ya annabin Allah qauluhu fadin Allah da yake ta falatu shimit bil a'ala lokacin da annabin haruna ke ce ma annabi musa kar ka sa makiyasi mana dariya a suratul arab baya ta ɗari da hamsin daidai sai ce an al'adu wallazi shiru ina makiyin da kake nuni kake cewa kada annabi musa ya sa makiyasi dariya wa hal san mashi'un shin akwai wani abu kharijin wanda zai fita an Allah ta'ala ba daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba auka ma qala anu. ko kaman yadda ya faɗa a kansa sai ce wa anna ma ashar arifina mu taron arifai eh arifun billahi ga mutum yana karatu wani yana gefe in ya za karatu eh, yana sai kaji ana arifun billahi nara kulla shay'in huwa Allah muna ganin kowane irin abu ma Allah ne fa yuta sawuru an ya kuna adu ya kuma wannan ragowar zaka lissafa su ka ce makiya ne qala lahu sayyidina haruna alaihi salam sai haruna yake cewa ma tarawnahu kadalika wallahu fi nafsi al-amr abinda kuke ganin shi a haka shine Allah subhanahu wata'ala a daidai lokacin qala ibn arabi lahu li harun la qala lahu harun sai haruna alaihi salam yace fataka min min Allah bi kadri ma fataka min ma'rifati zalika wato ya kubace maka ne daga wajen Allah wajen gwargwadon abin da ya maka na ainihin wato sanin wannan wannan ya zo cikin marzi'in da ya gabata almaraji usabiqa nafsul ajza was safahat jaa fi ba'dun nusakh harun ya zo a cikin sashen nusakh din harun ka duba ha gani to yanzu wannan karatu malam yace wa min hadhihi al-aqaid daga cikin wa'annan aqidun قول شيخهم إبراهيم الخولي إنياس maganar shi ibrahim da ya faɗa kitabu jawahir rasa'il da shi nan a duba sannan yana biye da shi ziyaratul jawahir ta aliful khawlahi a mujalladin da shafi na 136 shehu ibrahim yana cewa al'arifu yara al-khalqa ayna al arifi yana ganin halittu su ne ainihin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga yanzu in ba a gane bane wannan karatun yana nan sai a duba a gani sannan malam ce wa min hadhihi al-aqaidi ko min hadhihi al-aqidatu kufriyya daga cikin aqidun da suke kai mutun zuwa ga kafirci allati assasu alaiha tariqatahum wanda suka gina aqidar su akanta lam yasbiqum ilaiha fir'aun wa qaumuhu ta'asisin da ko fir'auna ma ba a samu ya irin wannan ginin ba wahiya shine an yi ataqidal mar'u mutum ya ƙudirce, anna kulla ma yarahu min al-makhluqati duk abin da ka gani na halitta huwallahu la ghaira Allah ka gani ba wani Allah ba yaqulu rabbuna azza wa jalla Allah kuma yana fada yana cewa la tudrikuhu al-absar ido baya da san Allah wa huwa yudriku al-absar shi ke riska kowane irin gani wa huwa al-latif al-khabir wa yaqulu Allah yana cewa qul Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi yake halittar kowane irin abu wa huwa al-wahid al-qahhar Allah shine makadaici marin jayi wato wa yaqulu Allah wa yaqulu Allah yana faɗa yana cewa Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shi halitta kowane irin abu wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi wakili ne akan kowane abu fa yaqulu Allah yana cewa laysa kamithlihi shay'un ba wani abu da kama da Allah wa huwa samiul basir kuma Allah shi mai ji ne mai gani shine malam yace kaifa yakunul makhluqat ko ta yaya za a yi lokaci ya zai mun karasa gaban nan ta yaya za a ce halittu kuma huwa al-khaliq shine mahalicci aqwalu hadhi haula'i al-mashayikh maganganun waɗannan malaman tadullu dalalatan wadiha tana nuni a bayyane ala annahum hum shayatin insi su ne shaidanin mutane auliya shaitan waliyan shaitan alladhina ja'alahum a a'immatan wanda Allah ya sanya su zama su ne shugabannin da ya da'una ilan nari za su dinga kiran mutane zuwa ga wuta an tsariƙi saddil musulmi ta hanyar toshe musulmai an manhajin kitabi wa sunna akan manhajin littafin Allah da sunnar annabi inda misali ɗaya kawai muka bayar muka ce yanzu ƙalubale ne gare ku ƙarƙashin wasu ya baka kiyar yayin da kuke ce mana kuma ahalin sunnati ne maka ce mun karwa amma abin da ya tabbata na sunnar annabi ku daina ya kai shi don kuna jin haushin mu wannan hadisan na magana tsage wando har a littattafan a akwai amma sai ka duba ka gani a aikace suwa ke aiki da hadisan gashi nan alai filiya da tafsir na shi ibrahim yana cewa haka manzan Allah yake sa kaya amma ku kuma istiri kuke ga wanda ke sa kaya haka ina aiki da sunan manzon Allah take ko yaro ya ajiye gemu baban shi ya ya aji in ba rashin kunya ba ni gemu kai gemu in ba rashin kunya ba aka yi ka kana da zakari yana da zakari me yasa baka ci a tumfike na shi da ya fito ba azzakarin bai kamata ya fito ba to shine malam yake cewa wa ma alaihi salafu salih da abinda magabatan mu ke kai za ka ga in dai za a ɗauko wannan abin da suke a ɗora shi a kan ma'auni na ƙur'ani da sunna sai mutum ya gama janyo aya ko hadisi ya murɗe ta don ya bata kariya to yana gamawa da ka ce mai waye kuma magabacin ka haka ta rusa ba magabaci su ne magabatan walakin na aksaran atba'i ha'ula'i sai dai mafi yawancin nan mutanen la ya'lamuna ba san cewa annan rajula shi wannan mutumin ba kana da shaitan wannan hidima ce ta aikin ainihin wato shiɗan domin ku duba da kyau ku gani abinda muka sha buga misali da shi dan Allah kiɗa da waka ya fi alaka da annabi ko ya fi alaka da shaitan to ku duba yadda suka dabaibaye addinin da kiɗa da waka da rawa kuma ku dibi yadda muka kawo misali a baya da yawa yadda waƙar fadar bai yi ta kai matsayin da sauraron ta ma idan kana yi annabi zai zo ya same ka ta ya za a yi a ce wannan abin yana da alaka da annabi dole ka alakanta shi yana da alaka da shaidanu ne ba da yana da alaka da annaba dan annabi Allah cewa ma allamnahu shi'ra ba ma baki da ba mu sanar da shi waka ba waka ma ba ta dace da shi ma musamman irin wannan da ake sawa kayan kiɗan da da arna duk ba su da bambanci wallahi da haka gobe mun yi gawo maganan wahadatul wujud to za mu zo kuma gobe mu buga misalai na maganan wannan wahadatul wujud din da ake ta magana akan shi amma maganan nan akwai ta ta sun kuma larabcin ne ba magane ba yake nan wani sai zo ya karanta dan mai iya bayani dan masani sai kai bayanin to mai larabcin yake ne ga shi dai a cikin jawahirul ma'anin akwai amma mu ne ba magane ba ga da larabcin ne mu kuma in dan Allah muke dole mu bude kirjin mu in wani ya ce ga daidai mu karba kuma wannan makaranta ba alfahari ba kowa ya san ta saba da wannan wanda ya kawo daidai ta karba ko da ta saba da shi wanda ya kawo tsiya ko suna tare da shi ta ajiye mai kayan shi saboda haka wannan shine wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bi hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh